This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran ma jamhuriyar Nijar kuma suna iya jin mu kai tsaye a tashoshin da suka hada da na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma dalol da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata kuma kai tsaye a ko'ina daga faɗin duniya a hanyar sadarwar intanet voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar tare kuma nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu za mu fara da jin kanin labaran duniya usman jami'an ƙasar iraki sun ce akalla mutane goma sha biyu suka mutu a wani harin ƙunar bakin wake da aka kai kan 'yan shiya da suke jana'iza a babban birnin ƙasar bagadaza jami'an amurka kuma sun ce an kaddamar da wani hari a kan kungiyar isis da ake kyautata zaton mutumin nan da aka fi sani da suna jihadi john ya rasu kana kasar liberia ta yi na'am da ɗage takunkuman da amurka ta kakaba mata a shekara ta 2014 karkashin mulkin shugaba george w bush wato shekara ta 2004 eh to sai a fake a jiki akwatunan rediyo don jin cikakkun labaran an jima kaɗan sababbin ministocin najeriya sun shiga ofishinsu sun kuma kama aiki saura da mai abin da mutane ke tsammani za su iya aiwatarwa na kawo canji muna da arzikin mai muna da arzikin jama'a muna da arzikin noma muna da arzikin amma kowa yana cikin fargaba kowa ya gaji me ke faruwa ne ya kamata mu bincike kanmu To shi kuma shugaban matasan Najeriya ko Arewa a Gambo Gujungu ya faɗa a wata hira da muka yi da shi inda ya ce Najeriya fa sai ta rungumi matasa kafin ta iya yin wani katabus. a duk gwamnati ya kyauta a zauna a yi da matashi mm-hmm. kuma su kansu matasan mun samu matsaloli daga baya gaskiya wanda ake duba akwai matasa da yawa wanda an ba su madafin mulki sai kuma shugaban sabuwar jam'iyyar nan ta cpr inganci kasum ya kudura aniyar takarar shugabancin kasar nijar za mu kaddamar da ɗan takararmu na shugabancin ƙasa da ikon allah zan yi takarar shugabancin ƙasa kuma ina dogaro ga allah a yau juma'a zan jamu a cikin shirin musulunci tushen rayuwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran jami'an kasar iraki sun ce akalla mutane 30 suka ji raunuka 12 kuma suka rasu a wani harin kuna bakin wake da aka kai a wajen da 'yan shi'a suke jana'iza a bagadaza babban birnin ƙasar an kai harin ne a wajen jana'izar wani mayaƙi ƙarƙashin wata ƙungiyar da gwamnatin iraki ke marawa baya wadda ta ƙunshi galibi mayakan 'yan shi'a babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin sai dai ana kyautata zaton kungiyar isis ce ta kai harin kungiyar 'yan sinni ke da ikon galibin yankin arewacin iraki da kuma yammaci sai dai tana yawan kai hare-hare kan 'yan shiya a bagadaza rundunar sojojin amurka ta ce ta kaddamar da hari a kan mayakan kungiyar isis din da suke wanda ciki hadda dan kasar birtaniya din nan da aka fi sani da suna jihadi john wanda ya rika fita a fayafayen bidiyo yana nuna yadda suke filla kawunan 'yan kasashen yammacin duniya da suke tsare da su jami'ai sun ce babu tabbaci ko an kashe mutumin da cibiyoyin leƙen asiri na kasashen yammacin suka bayyana da suna muhammad almazi jiya alhamis da dare a harin jirgin da baya da matuki wato wanda aka kai a raka shalkwatar kungiyar isis ake tsammanin kashewar nasa wani jami'in amurka da ya nemi a sanya sake sunansa ya bayyana cewa an auna motar da amazi ke ciki a harin ya kuma kara da cewa mai yiwa an kashe shi sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da yake magana a wata ziyarar aiki da ya kai tunisia ya ce jami'ai sun kai hari sannan kuma kuma suna kan nazarin sakamakon harin ya kara da cewa 'yan ta'adda da ke da alaka da kungiyar isis su sani cewa kwanan su ya kusa karewa kuma za mu murkushe ku babu makoma ga kungiyar isis abinda zai kai ga murkushe ta da ganin bayanta Ƙasar Liberia ta yi na'am da ɗage takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata a shekara ta 2004 ƙarƙashin mulkin shugaba George W. Bush. a cikin wasiƙar da ya tura wa kakakin majalisar wakilai da kuma shugaban majalisar dattijan amurka shugaban amurka barack obama ya ce ƙasar liberia tana taka rawar gani a fannin demokaradiyya da kuma inganta cibiyoyin siyasa da ayyukan gudanarwa da tattalin arziki shugaba obama ya yi misali da zaɓuka biyu da aka gudana a ƙasar a shekara ta 2005 da kuma 2011 da tuhumar tsohon shugaban kasar charles taylor da kuma abin da ya kira toshe duk wata kafar da magoya bayan tsohon shugaban kasar za su iya bi na tauye ci gaban da aka samu a kasar da kuma ɗage takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta bawa liberia ministan harkokin watsa labarai na kasar liberia lewis brown ya ce ya kamata ɗage takunkumin ya sa ɗauki ƙasar ta liberia a matsayin ƙasar da ke da burin ci gaba ya kuma ce wannan ya nuna cewa ƙasar liberia ta zama abin koyi da ta nuna cewa ƙasar da ta kai matsayin wadda ta gaza biyan muradun al'ummarta za ta iya zama ƙasar da ke bin turbar demokuraɗiyya da ci gaba idan aka samu haɗin kan al'umma da kuma shugabancin kwarai brown ya ce ƙasar liberia ta yi fice ta fuskar sakarwa 'yan jarida kota su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba da kuma tabbatar da 'yancin addini da 'yan ƙasa suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba ellen johnson salif Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idanun duniya na kan kasar Tunisia kuma Amurka tana son ganin kasar da ake ɗauka a matsayin jagorar neman sauyi a ƙasashen larabawa ta cimma nasara. ya bayyana haka ne a tunisia kasar da ya fara yada zango a ziyarar kasashe uku da yake yi da nufin mai da hankali kan neman mafita a harkokin siyasa da dorewar tsaro a kasar syria a cikin jawabin haɗin gwiwa a yau juma'a da takwaransa na kasar tunisia talib bakashe Kerry ya ce Amurka ta ba kasar Tunisia tallafin sama da dala miliyan 700 a shekara ta 2011 kuma za ta cika alkawarinta na amincewa ta ba ta wani rancen. Makauci ya ce kasar Libya da ke makwabtaka da Tunisia ta zama abin damuwa sabili da ayyukan ta'addanci na ƙara ƙarfi a kasar. Ya ce Tunisia za ta yi na'am da duk wani tallafin da za ta samu da zai taimaka mata tabbatar da tsaro a kan iyakokin ta amurka ta yaba garan babul din da aka yi a kasar tunisia bayan fafutukar neman sauyin da aka yi a kasashen larabawa labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Sababbin ministocin Najeriya sun shiga ofishinsu ko ofishoshinsu sun kuma fara aiki saura da mai abin da mutane ke tsammani za su iya aiwatarwa don kawo canji. Nasiru Adamu El Hikaya wakilin murya Amurka Abuja ya haɗa mana wannan. ministocin gwamnatin buhari 36 tuni suka shiga ofis da yawanci ke babbar sakatariyar tarayya da ke daura da majalisar dokokin tarayya kotun koli da fada shugaban kasa masana siyasa na ci gaba da duba kwarewa ko dacewar ma'aikatun da aka tura ministocin da shin za su kawo canjin da ake nema ko kuwa a'a Ga misalin kosa da ganin an ga canjin a ƙasa daga wani wanda ya fi amanna da tsarin shugabancin PDP Jauro Hammadu Sale. Muna da arzikin mai, muna da arzikin jama'a, muna da arzikin noma, muna da arzikin amma kowa yana cikin fargaba, kowa ya gaji, me ke faruwa ne? Ya kamata mu bincike kanmu. in gwamnati tana da laifi to ya kamata a faɗa mata in kuma mu din ne muke da laifi ya kamata mu faɗa wa kanmu a jara amma ba daidai bane don ribar wani haka kawai sai a zo a dinga wahalar da mutane ba daidai bane a nasa ra'ayin tsohon sanata alkali jajiri na ganin gajin hakurin wasu daga yan Najeriya dan zakulo mutanen da za a aiki da su ingantattu har yanzu gwamnati tana nan shirye-shirye take saboda tsabar barnar da ta samu an yi na shekara goma sha shida shi yasa nake cewa mutane kar Allah ya jarabce mu saboda Allah ya yi mana ni'ima Allah ya ceto mu daga cikin cewa kasa tana so ta ruguje allah ya bamu wannan bawan allah din da zai zo ciyar da kasa gaba sannan mutane suke ta wani korafi suke cewa a'a su ga yadda suke so a to wallahi da aka yi haka an yi wa allah butulci shi ko jigon jam'iyyar gwamnati apc muhammadu inuwa yahaya ya yi takarar abin da suke hankoron cimmawa abin da muke bukata kuma shine matsayin jam'iyyar apc a yi dalilin da dukkan dan kasuwa dukkan mai sana'a dukkan magidanci dukkan manomi dukkan wanda ya san cewa an yi abu alheri zai zo masa ya yi sana'arsa cikin sauki ya samu dalilin da rayuwarsa za ta inganta gwamnati ta yi aikinta yadda dukkan ɗan ƙasa zai samu fa'idar da gwamnati take shimfiɗawa idan ana yin aiki. Bayan bayanan 'yan siyasa, mai masana siyasar ke cewa ne kan ministocin, shin akwai alamun canjin ko kodai da sake? Ga Dr. Kole Shetima na asusun Makata Foundation. nake ganin cewa yawancin wa'anda aka nada su ministoci din mutane ne wa'anda suna da kwarewa a harkoki daban-daban wa'ansu 'yan siyasa ne amma ko da 'yan siyasa ne ma mutane ne wanda kuma wai ba kawai siyasa ita ce sana'ansu ba amma suna da kwarewa a fannoni da yawa wa'ansu kuma ma ba a san cewa ko suna wani jam'iyya ko ta jam'iyya ba haka saboda haka nake ganin cewa wannan kwarewan da suka yi din za su iya su kawo canje-canjen da ake so ba zai yiwu a zamantan cewa kowa za a samu abin da ake so ba inda za a samu ko zuwa goma haka wanda za su zauna su yi aiki din kaga wannan din zai nuna cewa akwai canjin da ake fatan a samu a kasan kenan da alamu dai an daina azumi zanin ayyukan gwamnatin buhari bisa watanni ko ko kwana ɗari da suka shuɗe yanzu ana maganar me ake sa ran cimmawa ne a shekarar farko nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Faɗa da Shugaban matasan Arewa Gambo Ibrahim Gujungu ya fa nuna cewa Najeriya ba ta da katabu sai ta rungumi matasa me yasa kake tunanin haka? Me kuke kuka a kai ne? Wadan na ji matasa suna cewa ba a dama da su ba ana kamar irin mukamman ministocin za aka babbada da sauransu menene yake tsakani? Well, kamar dai eh, sati biyu da suka wuce hmm. akwai press conference da na yi wanda na jawo hankalin su matasan da gwamnati. gwamnatin shi Muhammadu Buhari kan hmm. cewa duk gwamnati ya kyauta a zauna a yi da matashi. Hmm. Kuma su kansu matasan mun samu matsaloli daga baya gaskiya wanda ake duba akwai matasa da yawa wanda an ba su madafin mulki kuma sun yi abusing din abin a hausance dai sun dama lissafin abubuwa ko dama kullum abin da muke kira kenan idan matashi ya samu dama ya tunani cewa yana tafiya da sunan matashi ne idan ya lalata al'amarin ga baki dai kullum wasu wani bangaren gwamnatin idan aka samu sabon gwamnati tunani za ta yi an rusa hmm. amma abin da nake son na yi kira da matasa mun eh kafin ka yi kira tunda kun samu matsala kuma kun gane cewa akwai matsala da mm. matasa da maganan ba su mukamai a gwamnatance da sauransu shin to me yasa matashin kuma yanzu tunda ba a bashi dama ba zai kuka a to ai dole ne ya kuka a ah, to an bashi dama ya watsar ai ba duka bane ai akwai matasa ina ce ina gaya ma kashi kila 25 cikin 100 su ne suka yi wannan abin kuma baya mm. da za a 25 cikin 100 ya kasance sun samu majority to ya za a gane ka san da yake ba kwarewa ba ce bari a kwankwasa za ku gane cewa in aka ba wannan zai yi abin da ya kamata da a ce akwai lokaci zan iya fitowa da matasa da yawa da aka ba su dama da yawa kuma su kamar misali Dr. Nura Muhammad mhm. wanda yake eh, wanda ya minista yana ɗaya daga cikin ministan da ya a cikin karantaccen shekaru shekaran shi talatin da hudu eh, aka ba shi minista zamanin eh, wancan gwamnatin da ta eh, wuce mm. kuma shi ya kasance ya zama a eh, state minister na foreign affairs mm, karamin na foreign affairs eh so mm. akwai abubuwa da yawa wanda ya yi wanda ya kasance kowa ya sani idan zai magana to misali shi kenan kuma akwai su da yawa ma to me yasa kake ga matasan suka kwafsa ko in ce suka yi shirme da aka ba su a baya eh to sun yi shirme ne saboda rashin sanin menene gwamnati wani matashin yana kasancewa an samu kamar abin da ake cewa a turanci accidental uh, da mm. inda aka yi magana zantar eh, dama kawai ta bazata mm. aka dauka aka ba wani bai da blueprint da program inda zai iya kasancewa ma'ana kaman kaman eh, taswirar taswirar abubuwan da zai yi da shi mm. da sauransu ta nan aka samu matsalolin na kashi 25 amma ina gaya ma kashi 75 wallahi suna performing saboda haka wannan ba hujja eh, bane to a ka na shugaban shugaban matasa ka ce wa in can kila saboda ba san me gwamnati ba a takaice me gwamnati eh to gwamnati ko dama gwamnati ta jama'a ce kuma Ah, idan wato akwai abu guda ɗaya kafin in kai ga wannan abu mm-hmm. da yake kasancewa to mu 'yan kasan nan najeriya akwai dole ne sai mun faɗakar da kanmu sosai abubuwa da yawa akan mm. issue din ma governance wanda kai yanzu kai tambaya shugabanci na mm. wannan abu wato akwai wanda zai kasance matashin an ba shi wuri ya rike wannan wurin amma mutane za ka ga suna da kila wato mm. tsammani da yawa a kai kuma mm. in ka je a kasan ba hakan ba ne da yawa hakan ya sha faruwa da wasu din wanda muka je muka vistin din su a matasan ne namu muke tunanin cewa kada fa ya kasance sun ja mana matsala suka ce mm. to ga matsaloli ba su da yadda za su yi ba da wannan gudunmawa a wurin a wurin so mm. gwamnatocin mu ma na baya yawanci suna ba matasan wuri kuma su zo su yi sabatajin din su kamar mm. misali yanzu an samu eh, minista na youth ai abin ne solomon dalong ba solomon dalong ai ba dattijo ba ne matashi ne kuma amma na suna cewa ya wuce shekara hamsin yato eh ga eh, rukunin daga ina matashi daga ina ne zuwa ina yake za a ce mutum eh matashi eh gaskiya daga 18 zuwa 35 ne mm. to misa kuke kallon shi salomon dalon a matsayin shi ma matashi ne saboda duk wani harkoki na matasa yana ciki amma dai gaskiya magana shine a dama da matasan ba kuma muna kira kan cewa a dama da matasan kuma akwai mm. tare yanzu aka yi maka tambaya misali shugaban Najeriya sai ko kuma gwamnatocin Najeriya sai ce ta ina kake ga za a dama da matashi me za ka ce a ba mu shugabancin 2019 kamar yana na kasar gaba daya kasar gaba me kake ga za ku yi wanda dattijan ba su iya yi ba misali wallahi akwai abubuwa da yawa da za mu iya yi saboda shi ishu din maganan uh, matashi kamar yanzu misali mitin mm. na zo yi nan goma mm. na yi mitin ne misali da kasashe goma sha biyar mm-hmm. shugabannin matasa muka mm-hmm. zauna to dole ya kasance akwai ah, knowledge da yawa da mutum zai iya samun mm. shi wato shi najeriya wuce inda ake tunani in dai kana da blueprint din allah da zaka tafiyar da kasa To sai kuma sabon shugaban jam'iyyar CPR inganci da ke Nijar ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa shugabanci. Wakilinmu Mani Shaibu daga Maradi a Jamhuriyar Nijar ya tattauna da Kasim Muktar inda ya tambaye shi a matsayin shi na shugaban CPR kuma misa zai yi takarar shugaban ƙasar Nijar. Domin ci gaba da gina alƙibla da manuwa da a'idodin wannan jam'iyya. Wannan shine babban abin da zai kai mu da kuma kingin irin ƙudurruka wanda kun san nan da watan fabrairu da ya wuce mun yi babban taro nan jihar maraɗi wanda ya haɗuki wasu ƙudurruka wanda kuma za mu tattauna basu wannan ƙudurruka da taimakon Allah domin mu sa mu sahun jam'iyyoyin da za su musamman shiga kwambala ta zaɓuɓɓukan da ke tafi. ya kuma tambaye shi menene muhimmancin wannan jam'iyya a maradi ko kuma Nijar gaba daya babban abubuwan da ke da muhimmanci shine wannan jam'iyya za mu kaddamar da dan takararmu na shugabancin kasa da ikon Allah zan yin takarar shugabancin kasa kuma ina dogaro ga Allah ya sanya mutane al'umma ta jihar maradi wadda babu wani tambaba na san e, yau maradi tamu ce inganci da ikon Allah. Wakilin namu ya rufe da tambayarsa shin wani tabbaci kake da shi na cewa al'ummar maraɗi za su goyi bayan takararka ko kuma suna tare da kai? Na yi imani da Allah mutanen karkara na jihar maraɗi da mutanen karkara da mutanen cikin garin nan za su yi tsaye tsayin daka don kare wannan takara da addu'a su don kawo gudunmuwa ga wannan takara da addu'a su sabida ba ma cikin nan jihar maraɗi ba cikin nijar gabaki ɗaya da yarda Allah wannan takara ta samu karbuwa kuma ina kwantan ma mutanen maraɗi da hankali in ma ƙura'a ta cikin garin maraɗi ko jihar maraɗi kai ko ƙura'a ɗari ce za mu samu to insha Allahu ba za mu yi baya ba da ikon Allah zamin takara ta shugabancin ƙasa. Sabon shugaban jam'iyyar CPR inganci ta ƙasar Nijar kenan Kasim Muktar a tattaunawarsa da wakilinmu Mani Chaibu. Allahu To haka yake kar a manta dai har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Shirin Musulunci tushen rayuwa na wannan mako zai amfani da wannan dama ya sanar da yadda hukumar kula da ilimin firamare ta karamar hukumar Montgomery da ke jihar Maryland suka ayyana cewa za su dinga ba da hutun babbar sallah a kowace shekara domin kuwa wata cibiya ta kula da haƙoƙi da kare 'yancin musulmai a amurka wato council on american islamic relations wato care su suka yi fafutukar ganin an samu wannan nasara wanda kuma daga baya aka samu nasara din zainab shadari ita ce jami'a a wannan kungiya wadda take kula da cewa hannuwan wannan kungiya sun isa inda ya kamata su kai don ganin ta cimma gaci idan har muka samu damar tattaunawa da ita za mu kawo muku a cikin shirin musulunci tushen rayuwa kamar yadda muke fafutukar yin hakan a wannan mako za mu yi magana ne akan abin da ya shafi zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya ɗariƙu daban-daban a cikin musulunci wakilinmu na abuja hassan maina kaina ya tattauna da a Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale na mazhabar Sunni sai kuma wanda yake daga bangaren Shi'a na Ahlul Baiti wato Malam Buhari Bello Jega inda Hassan Maina Kaina ya fara da tambayar shi a Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale cewa me ya fahimta da maganar zaman lafiya da kuma fahimtar juna alhamdulillah salatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du kamar yadda aka yi bayani a mahanga ta ahli sunnati wal jama'a bisa fahimtar magabata na kwarai ta tabbatar da zaman lafiya wato wani tushe ne na rayuwa wanda idan babu shi to babu rayuwa domin idan mutum baya cikin zaman lafiya to ba zai samu damar bautawa Allah subhanahu ta'ala da kuma sauke nauyi da ya shafi wanda yake tsakaninsa da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma haƙƙin da ke tsakaninsa da 'yan uwansa musulmai ba wannan shi yasa sai a mahanga ta sunna aka kalli tsaro a bisa aji aji akwai tsaro na cikin gida akwai kuma tsaro na waje dangane da tsaro na cikin gida sai musulunci ya fara ba da matakai na tsaro a kankin kanka tukuna domin tsara rayuwarka da lafiyarka Uh, ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar dan ɗaukaka addinin Allah kuma kar ku jefa ku cikin halaka a wata ayar ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku kawunanku innallaha kana bikum rahima wannan batu ne mai matukar muhimmanci da yake nuna wanda kuma duka tafsirai na ahlus sunna sun haɗu akan haramcin mutum yayi abin da zai sa shi da kansa ya mutu to malam bukhari bello ce ga amma an gata misali masafin shi NCR me ka ce dangane abubuwan da suka tanadar dangane da mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'umma? Ato na farko dai na shi maganar zaman lafiya abu ne wanda ya shafi su al'umma ba ma musulmi ba kawai abu ne da ya shafi al'umma both musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kuma shi zaman lafiya shi abu ne wanda ya zama yana cikin abubuwa da yake da muhimmi a rayuwar dan adam saboda shi zaman lafiya sai an samu zaman lafiya ne ka ma iya yin ibadodin da ya kamata kuma in ka duba a tsiga na na rayuwa na shi ma'aiki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga shi rayuwan shi gaba daya a in ka duba daga farko har zuwa karshe koyi ne na zamantakewa da mutane wanda ma ba yan addinin ku ɗaya ba kafin ma kuma ka zo wanda ko kuma kuke da sila na addini tare to ka ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ba face ya koyar da kyakkyawan ɗabi'o'i kuma shi wannan ɗabi'o'in shine ginshikin shi addinin kanshi da kuma ita al'umma gaba ɗaya su shi maganan zaman lafiya abu ne wanda yake da muhimmanci ana iya samun sabanin ra'ayi da sauransu amma ba shi ne zai zama abin da zai sa mu zama muna da da hankalin juna ba ko kuma muna kiran kashe-kashen juna da sauransu al'umma ɗaya ce addinin mu ɗaya sannan kuma ƙur'ani ɗaya ne da kibla ɗaya azumi da hajji da duk abubuwan da addini ya kunsa ne wannan al'umma ta musulmi take yi to ya samu eh, Eh, eh, rabuwan ah, tunani to ba shi ne zai sa kuma ba za mu rike wa'ancan abubuwan da yake asul din addinin ba da kyau malam bukhari allah saka malam abubakar abdulsalam wanda kuma karin bayani za ka yi dangane da abubuwan da ya kamata musulmai su rike domin a ci gaba da samun wanzuwar zaman lafiya a tsakanin juna to da farko dai riko da littafin allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin a nan ne ake samun ka'idoji da tsare-tsare da suka shafi komai ma a rayuwa a ciki har da tsaro wanda kashin bayan rayuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin tirmizi yake cewa man asbaha minkum mu'minan fi sirbihi mu'afan fi badanihi inda wuqutu yawmihi fa ka'annama hidat lahu ad-dunya bi hadafiriha duk wanda ya waye gari yana cikin tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma gashi ba rashin lafiya a jikinsa inda yana da abin da zai ci ma a ranar kamar Allah ya bashi duniya ne baki daya sa'annan kuma littafin Allah da hata abin da ya shafi addinin ka kuma bayan ya baka tsaro naka na kanka sa'annan tsaro akan abin da ya shafi addinin ka bai yadda haka kawai wani ya shigo daga waje ya cutar da kai a addinin ka ba sai ya baka hanyoyi da matakai wanda za za ka iya tsara kanka kuma duka wani dalili da zai iya janyo fada na ta'assubanci da kuma ra'ayin riƙau da kuma wariyar launin fata da kuma renin hankali duka sai musulunci ya kada su wanda wayannan su ne sababbai na da suke tayar da hankali da haifar da tashin tashi na da rashin kwanciyar hankali sa'annan kuma a ciki ne za mu ga inda qur'ani ya dinga yawo da kalma ta zaman lafiya da kwanciyar hankali da salo iri daban-daban wanda masana larabci da kuma manyan malaman tafsiri na sunna duka suka kai gwauro suka suka kai mari suka yi sukuwa suka yi zamiya wajen faɗar hakikanin fassara da kuma bayanin abin da ma'anar ita zaman lafiyar take nufi sai kuma in Allah ya kai mu wani makon za mu sake da ci gaba da tattaunawa to yanzu kuma sai mu je ga nasiha daga bakin Malam Abdullahi Muhammad zai ci gaba da ruwa wadda yake mai tsarki amma kuma wadda yake ba mai tsarkakewa ba shine wadda yake ruwa za ka iya shan shi kamar ruwan da aka zuba nono a cikinsa ko wani wani abun gona gari za ka iya shan shi amma kuma ba za ka iya yin alwala da shi ba ba za ka iya yin tsarki da shi ba to Malam Abdullahi Muhammad sai kuma wani makon za mu ci gaba da nasihar taka yanzu a madadin wakilanmu Hassan Maina kaina da kuma nasiru adamu el hikaya da kuma malaman da aka tattauna da su sai kuma wacce ta jagoranci shirin kamar yadda aka ji shi julie lathas gresham usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sala sai kuma mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel ku bari mu fara da sakon ukasha abdulsalam ko jihar kebbin najeriya wanda ya ce haba bukola sararki ciki da gaskiya ai wuka bata huda shi da haka ya kamata ka je kotun da'ar ma'aikata ka wanke kanka mana in ka san baka da laifi to shugabannin afirka ya kamata ku yi mulki da adalci ga al'ummar ku in kuma kun ki to pdp najeriya ta ishe ku ishara gani yadda ta sha kayi a hannun al'ummar najeriya sako daga safara'u haƙila zamani almajira malumfashi fashi sai kuma sakon ali ibrahim sharif wanda ce taron da shugabannin afirka ke yi a kasar india allah ya sa ya yi tasiri wajen haɓaka tattalin arziki a mu. duba da yadda talauci rashin aikin yi da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar mu katutu muna jajantawa yan uwa da iyalan marigayi dan takarar gwamnan jihar plateau ƙarƙashin jam'iyyar pdp allah ya baiwa iyalansa haƙuri na wannan rashi sako daga muhammad mai kamiya oje kwatas gombe assalamu alaikum voa hausa ina kira ga gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya kamata ya maida ma'aikatan ƙananan hukumomi waɗanda gwamnatin da ta shuɗe ta kora aiki kamar da ya alkawali a lokacin yakin neman zaɓensa sako daga zangon daura shi kuma yahuza sahabi ɗan da kamba cewa ya allah ya sa zaman da ƙasashe goma sha biyar za su yi akan rikicin ƙasar siriya ya zama sanadiyar kawo ƙarshen rikicin ƙasar baki ɗaya muna taya rutumi ameci murna zama sabon ministan tarayya abuja najeriya Allah ya shi riko ya yi masa jagora akan ayyukan da ya sa gabansa amin. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba shuwa Da ƙarshe sai sakon Ciro ma mai turare Dunjiya jihar da magaran Nijar shugaban majalisar in kai adalci mu faɗi na garin Dunjiya. Wanda ya ce salamu alaikum murya Amurka a gaskiya salon jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana burge ni. Fatan mu dai Allah ya sa zaben shekara ta 2016 mu samu shugaba irinsa a ƙasar mu Nijar amin. To da wannan muka zo ga labarai amma a takaice. To Usman, Lebanon tana zama makoki yau Juma'a na tunawa da mutane 43 da aka kashe a tagwayen hare-haren ƙona bakin wake da aka kai a wata unguwar da ke birnin Beirut. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce akalla mutane 239 ne fashewar ta jikata jiya Alhamis. Ƙungiyar da ke da'awar kafa shari'ar musulunci ta ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wata unguwa da ta kasance cibiyar kasuwanci da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hezbollah wadda ke yaƙi da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. 'Yan sanda sun ce fashe-fashen biyu da suka tashi 'yan mitoci tsakani. An sami gawar ɗan ƙunar baƙin wake na uku da na nakiyarsa bata tashi ba a cikin baraguzan. jami'an kasar iraki sun ce wani harin kuna bakin wake da aka kai a wajen da 'yan shiya ke jana'iza a bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane goma sha biyu talatin kuma suka jakata To da takaitattun labaran shirin namu na la'asari ya kammala sai kuma an jima da daddare za mu sake karkatowa. A madadin ita Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Daniel Brown sai injiniyan mu Neo Vasco ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.